صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مورتاك هدوى أولا سفاجية مثلاتين أبو هريرة رضي الله عنه wanda ke nan sakkwato birnin shehu inda muke taruwa kowane marice daga cikin maricen watan ramadan domin duba ayoyin alkur'ani da nazarin ma'anoninsu sai Allah ka sa mu cikin da ke yin aiki da abin da suke karantawa yau muna marikin laraba bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shidda wanda shi yake dacewa da ashirin da uku ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar mun kammala karatun suratu yusuf alaihi salam wadda Allah ta tabaraka ta'ala a cikin ta ba mu ahsanul qasas labari mafi kyau labarin annabi yusuf duk a cikin tarihin in adam shine labari mafi kyau kuma labari ne wanda yake cike da canji daga wani yanayi zuwa wani daga ƙurciya zuwa girma daga wahala zuwa daɗi daga bauta zuwa sarauta daga kurkuku zuwa karagar mulki daga bakin ciki zuwa farin ciki daga fari zuwa damina mai albarka daga damina zuwa fari daga wani farin zuwa damina daga kunci zuwa sauki canji rayuwar annabi yusuf alaihi salatu wassalam gaba ɗayan ta canji mu yi alƙawarin cewa a yau za mu sake bi ta darussan da muka bi ta kansu sama sama a cikin surar kafin mu shiga sabuwar sura don haka ina so ku lissafa ni ba zan iya lissafi ba amma zan faɗi fa'idodi gwargwadon abin da Allah ya sauwaƙe daga ƙarshe zan tambaye ku guda nawa muka samu idan ka tsaya da kanka ka karanta wannan sura a cikin dare kana mai tadabbure duk fa'idodin da muka kawo za ka fitar da wasu irin saboda sura ce wadda al'amuran ban mamaki a cikinta da ban sha'awa da darussa na ilimi a cikinta ba su tsare annabi yusuf alaihi salatu wassalam shine akramun nasi nasaban duk a cikin mutane in ka cewa ya fi kowa matsayi ta fuskar darajar gidansu ba kamar yusuf ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم Yusuf نبي الله ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله يعقوب ابن خليل الله إبراهيم جامد جدا سوى كتب جوانا نسمع سنة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام tarihin sa ya nuna mana mutum ne da Allah ya sa ya cika ya bace da ilimi to kuma musamman ilimin fassarar mafarki wanda ke wannan sura ta gwada mana muhimmancinsa ta gwada mana matsayinsa da martabarsa a dalilin Allah ya koya masa ilimin mafarki Allah ya shigar da shi jarabawoyi iri-iri sannan a dalilin ya kware ga sassara mafarki Allah ya fitar da shi daga kurkuku ya ba shi matsayi da bukari yan uwan Yusuf malamai sun yi saɓani dangane da yanuwan uwan Yusuf alaihi salam da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa annabawa ne ta tabbata yau da yawan ku za ku yi mamakin a ce waɗannan bayan Allah annabawa ne masu cewa annabawa ne sun dogara ga hujjoji guda biyu akwai hujjoji na alƙur'ani da ke kiran al'asbab wanda Allah ta'ala ke tawa auhina ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asbati mun yi wahayi zuwa ga ibrahim mun yi zuwa ga isma'il mun yi zuwa ga yaqub mun yi zuwa ga al asbab jikoki al'asbab din an ittifaki cewa su goma sha biyu ne don haka sai suka ce to yusuf kenan da yan uwansa goma sha da dukkan su annabawa ne dalili na biyu da ke karfafa wannan shine kasancewar annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya gansu a mafarki a matsayin taurari taurari ko masu haske ne ko ba haka ba wannan hasken sai suka fassara shi da annabta don haka sai suka ce annabawan allah ne kuma an ba su annabta ne bayan sun tafka kuskuren da suka yi sun tuba zuwa ga Allah amma waɗanda ke ganin cewa ba annabawa ba ne suna la'akari da halin da suka shiga na saƙon Allah yadda shaiɗan ya yi zuga a cikinsu har ya kai su ga tunanin kashe ɗan uwansu wanda suka fito tsatso guda da shi daga bisani suka sassauta maimakon kisansa suka ɗauke shi daga gidansu suka jefa shi rijiya wannan saƙon da suka yi ba ƙarami ba ne kuma duk halin da annabi yusuf alaihi salatu ya shiga na baƙunta na bauta na fitina na kurkuku suna da laifi a kai domin su ne asalinsa don haka wasu malamai ke ganin cewa su ba annabawa ba ne bai dace a ce wanda ya aikata irin wannan ta'arfa wa ya ce annabin Allah ne ba waɗancan malamai su kwasa ce ai sun samu annabta ne bayan sun yi wannan sun tuba don haka anan sun ce akwai darasi babba Shi ne cewa ba a la'akari da farkon rayuwar mutum ƙarshe ake la'akari da shi kakan iya kasance a farko rayuwar ka mutum mai tsananin takal-gaza. amma Allah ya shirye ka Allah ya rahama gare ka Allah ya dube ka da idon rahama sai ka canza ka tuba ka gyara ka zanna kwarai ka zanna kirki ka koma ga Allah a nan akwai wani darasi kuma cikin tarihinsu na ilimi shine cewa tuba bayan laifi ake kiransa tuba ba kafin laifi ba cewar da suka yi uktulu yusufa a wutrahu arzan ya yakhlu lakum wajhu abikum wata kono min ba'dihi qauman salihin wannan layu yuqalu ina tawba ku kashe yusuf ko ku kore shi ku jefa shi wani wuri cikin ƙasa ya bar gari idan kun yi haka hankalin babanku zai dawo gare daga baya sai ku zama mutane kirki ka ce bari in yi laifi za daga baya in kwarai wannan ba tuba ne tuba yana faruwa ne bayan ka yi laifi ka yi da na sanin laifinka sannan sai ka koma ga Allah daga cikin darussan wannan sura mun ga irin kaidi na mata makirci iri-iri wanda mata suke da shi wanda har ya kai ga Allah ta'ala ce inna kai da kunna azim ta bakin basaraki minista da ga irin halin da matarsa ta sanya yawo yake ta inna kai da kunna azim yin su fa'ari da hada an hada واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين فانه من كيد كن ان كيد كن عظيم malamai sun ce akalla akwai abubuwa goma sha biyu da zulaika ta yi amfani da su domin ta samu sa'ar yusuf da farko Allah ta'ala ce wa rawada su murawada ta kai kanta ta nuna bukatarsa ta neme shi ta buɗe kofa ta ba shi dama na biyu Allah ya ce وراودته التي هو في بيتها تاي amfani da zamansa sa cikin gidansa yake kun ga wani na waje ta jawo shi zuwa ga sako yana da wahala amma na cikin gida ba abin yana da Allah kuma wa al abwab ta kulli kofofi don ta gwada mashi ba wani abin tashi hankali ba wani abin tsoro sannan ta ce mashi haikal bismillah tare da wannan yusuf saurayi ne ga ta uwar gidansa ce ga shi bawa ga shi bako ga ta kyakkyawa ga ta mai matsayi sannan ga mijinta ba wani bai kazar-kazar mai nuna kishi ba sannan duk bayan wannan ta yi amfani da kaidin mata ta tattara tsori guda suka yi fanti suka rika yanka hannayensu saboda ganin kyawunsa sai ta yi amfani da wannan don ta nuna cewa ita da ta neme shi shekara da shekaru tana tare da shi ba ta maye laifi ba sannan ta zo ta tsoratar da shi da gidan yari duk yusuf alaihi salatu wassalam ya tsallake waɗannan matakai guda goma sha biyu ko har goma sha uku Allah tabaraka ta'ala ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin yana cikin zababbun bayanmu daga nan malamai suka ce fitinar ba ta ta fi tsanani a kan duk sauran fitini saboda duk fitinin da yusuf alaihi salatu wasalam ya shiga ba wanda ta kai sai da daga hannun roƙi Allah akan ta in bane fitinan mata fitinar ba shi rijiya fitinar bautar da shi fitinan zama gidan maza fitinan mulki duk bai nuna damuwa akan su ba kamar yadda ya nuna damuwa akan fitinan mata yace rabbi rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin Allah ba ni iyawa da wannan fitina in ba sai ka taimake ni ba to babu shakka ina cikin hatsari anan kuma akwai wani darasi babba shine cewa ba'idu bayna anfasin rijali wa anfasin nisa duk yadda za a yi a nisantar da shaidan namiji da mace in dai suna haɗuwa to babu shakka shi ɗan ya sai ya aikin da ya saba wannan sura ta Yusuf alaihi salatu wa salam babban dalili ce akan annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ko wannan labari manzon Allah bai kirkire shi sannan manzon Allah bai je gaban wani malami ya karantar da shi shi ba tare da haka ya ba da labarin nan daidai wa daidai yadda su cikin attaura da linjila amma fa a cikin attaura ba a ba da labarin nan da uslubi mai kyau mai daɗi mai kwantar da hankali mai ɗauki da ilimi kamar da aka bada shi cikin ƙur'ani tare da haka an kawo ƙarairayi iri-iri an sa a cikin wannan labari sai har da maganar zinace-zinace an kawo a cikin attaura misali a cikin attaura an yi maganar ra'ubi babban yayin yusuf wai ya yi zina da balha ku yin babansa kuma uwar ƴan uwansa dan da naftari kaga wannan da kuke magana sai annabawa ne ba annabawa bane su a cikin attaura ma mazinata ne yahuda shi kuma ya aurar da ɗansa ɗan nan nasa kuma ya yi zina da matar ɗan nasa sannan ɗaya daga cikin ƴaƴan yaƙub ƴan uwan yusuf mata ana ce masa dubna diyar lai'a ce wa ita kuma ta yi zina da wani ibnu hammur al-tawi kaga labarin ma cike yake da ƙarya cike yake da fasadi cike yake da shirme saboda bai da attaura an jirkita ta an canza amma a cikin alƙur'ani labarin nan ya zo tiriyan tiriyan tun daga ƙurciyarsa har zuwa girmansa tun daga fitinar da aka yi masa ta jefa shirijiya har zuwa zamansa sarki ko minista har zuwa lokacin da ya haɗu da 'yan uwansa babu inda za ka ji wani abu wanda hankali ne da shi ba abin da yake cike da shi ba da darussa wannan tarihi na annabi yusuf alayhi salam ya karantar da mu cewa shigar mutum gidan yari ba ta nuna cewa shi mujirimi ne ba ba sai masu laifi ke zuwa gidan yari ba akwai da yawa waɗanda sun je gidan yari bisa ga an zalunce su sannan duk inda ka samu kanka kana mai imani kana malami to lalle ne za ka yi kira zuwa ga musulunci da halinka za ka yi kira zuwa ga musulunci da wa'azi annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana gidan yari amma suna cewa shi inna naraka min gidan sai mutumin kirki ne cikin tarihin annabi yusuf mun ga manhajin na da manhaji na farko shine karantar da addini da halin, halin ka ya koya ma mutane addini wato kyakkyawan zamantakewar ka ta zama ita za ta fara jan hankalin mutane kamar yadda yusuf alaihi salatu wassalam yi ka samu amincewar waɗanda kake kira kafin ka kira su sannan na biyu ka fara da mafi muhimmanci yusuf alaihi salatu wassalam abin da ya fara kira da shi a gida ya shi ne tauhidi duk da waɗanda suka zo suka yi masa fatawa suna tambayar mafarki fassarar mafarki bai ba su amsa ba sai dai kira su zuwa gani sai dai kira su zuwa ga tauhidi sannan a wurin ba da amsa kullum ka ba da amsa da abin da shine mafi muhimmanci sannan mafi muhimmanci wannan annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan wani ya tambaye shi mata sa'a yaushe za a yi tsayin alkiyama zala ma za a adatta laha me kai mata tanadi ba sanin yaushe za a yi alkiyama a da muhimmanci ba sanin me kai guzuri domin duk sanda za ka zo dole ne dai za ka zo din sannan kuma kai alkiyama ka ba a sanar da za ka kai ba domin kuma shi kana iya mutuwa to wani tanadi kai ma alkiyama annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya koya mana manhajin da awa na fara da tauhidi kuma yana cikin annabawan da guda goma sha takwas wanda Allah ta ce ulaika allazina hadahum Allah fa bi hudahu muqtadi waɗannan su ne waɗanda Allah ya yi musu shiriya yi koyi da shiriya su kai manzon Allah haka annabi Yusuf yana cikin waɗanda aka ce manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi yayi koyi da tarihin annabi Yusuf ya koyar da mu cewa ba dukkan ni'imar da Allah ya yi mace za ka faɗi ba domin wata ni'ima idan ka faɗe ta za a yi hasadarka wani zai zo saki baki na ta baka labarin matarsa da irin jin daɗin da yake zama da ita da irin kyawun halinta ita ke masa wanki ta goge masa takalma kuma ta iya miya kuma kaza kuma kaza kuma kaza dan nan gogan naka sai ya fara kulle shari'a ya za a yi karabu da matar da ya zo ya aure ta to lokacin da yusuf alayhi salam ya faɗi mafarkinsa mahaifinsa ya ja kunninsa ya ce masa ka ɗaure bakinka karka yadda ka faɗa in ka faɗa to ƴan uwanka za su kulla maka sharri a nan malamai suka ce akwai wani darasi kuma muhimmi shine cewa ba giba ba ne ko kuma baya da laifi idan an gibar wanda an giba don a yi nasiha kun ganin annabi ya alayhi salatu wasalam ya ce sai kidu na ka kaida in ka ba su labari za su kulla maka sharri wani ba giba ba ce tana cikin giba ta halal saboda me saboda an faɗa ne domin a yi maka nasiha ka kama kanka kada sharri ya hau kanka a cikin tarihin annabi yusuf alaihi salatu wassalam akwai maganar ittiba inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b mun je muna tsere sun faɗi wannan magana gaban annabi yaƙo wanda ya nuna yin tsere halas akwai tserar da ta halasta ko da kuɗi ko ba kuɗi akwai tserar da ta halasta idan ba kuɗi tsere shine riganganto asalin tsere ana yin sa da gudu da ƙafafu sannan ana tsira da harbi sannan ana tsira da dawakai wanda wannan ya rikide yanzu ya zama tsirakke kuna ya zama na babura ya zama ta motoci idan babu wani fasadi da zai shigo a ciki duka wannan ya halatta wanda biyu ya riga kuma halas dai a ba shi jinga a shi abin da aka ajiye na kyauta daga nan ne a wannan zamani shekaru kamar ɗari da suka wuce aka fara tunanin gasa ta karatun alkur'ani har aka zo gasa ta har da alkur'ani tun ana yi ta ƙasashe har ana ta ƙasa da ƙasa yau ta duniya baki ɗaya inda shekarar bara Allah ya sa wani ɗan Najeriya haifaffen Kano ya je ya zama zakaran duniya baki ɗaya shi ne ya fi kowa iya karatun Ƙur'ani a shekarar da ta wuce a duniya. Bisa ga gudun da aka yi. A cikin tarihin Annabi Yusuf akwai hukuncin bushara idan abu na alkhairi ya samu ai maka bushara da shi yusuf ya ce izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in idan mutum ya ji labari mai daɗi ya zo ya faɗa maka idan aka maka haihuwa baka gida wani ya buga waya ya faɗa maka idan takardar promotion ɗinka ta fito wani ya ɗauko ta ya sheko ya kawo maka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu irin wannan mutanen nan guda uku da suka ki zuwa yakin tabuk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a dine musu magana aka kaurace musu duniya gaba ɗaya ba ba ta hulɗa da su in sun shiga kasuwa ba a ciniki da su in sun je gidajen su iyalansu ba su magana da su to haka har aka kwana hamsin sannan Allah ta'ala ya saukar da tuba a kansu لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة ونباهم الله da yaji wannan haya. sai ya zura da gudu ya isa har gida ya tarar da Ka'ab ibn Malik ya faɗa masa wani da ya ga cewa in ya je gida ya samu Ka'ab tafiya ta yi nisa sai ya hau dutse ya kwala kira ya Ka'ab ibn Malik abshir bi tawbatillahi alayk Ka'ab ya ce duk duniya riga guda gare a wannan lokaci amma na cire ta na bayar da ita ga wannan da muryarsa ta fara zo mini saboda ya yi bishara da ka idan mutum ya ce albishirin ka bai za ka ce kun ba ka ce goron ba ka bashi goro wanda ya maka bishara ka bashi goron bishara shine goro ga bahaushe sannan kuma idan aka maka bishara shari'a ta zo da ana sujudu shukr idan abu na farin ciki ya same ka matarka tana nakuda kuma an ce yaro ya gita ba ya iya fitowa yanzu da ya zama dole za a yi mata cs sai na ta fito ta ce maka albishi matakka ta haihu an ce da lafiya lau kuma uwar lafiya lau ga matakka ta tsira ga abin da aka samu ya tsira mai za ka yi sai ka sulmar fiye su juda a cikin tarihin annabi yusuf akwai abin da fuka ke kira al'amalu bil qara'in aiki da karina kun san da ke cewa karina idan ana idan ana hukunci abu na farko da ake so shine ka kawo hujja ka kawo dalili da mande da jatau suna jayayya kan abu to wanda ya zo da abin da hannunsa sai a ce tabbatar da hujjar naka ne in ya kawo hujja shi kenan sai a bashi in ya kasa kawo hujja wanda ke jayayya ya ce nasa ne a bashi sai a ce kai rantsuwa to in aka rasa hujja kuma babu rantsuwa to sai a yi aiki da karina da mace da namiji suna jayayya a kan hula in ba a samu hujja ba za a ba saboda mace ba ta samu hula ga al'ada to da injiniya da dan koli suna jayayya kan sukul direba ba ba to wannan shi ake ce makarina alama ina muka samu wannan lokacin da lokacin da suka zo za su za su yi ƙarya ma annabi yaqub alaihi salatu wassalam cewa yusuf kura ta fiye shi aka ce ala cewa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib sun zo da ƙarina amma kuma an gano ƙarina ce ƙarya ce amma tun gaba wannan rigar da da bata zama karina ba a gaban riga ta zama karina wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyida la zalfa Allah ce wa shahidu shahidun min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin fa sadaqatuhu min al-kadhibin wa in kana qamisu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin a duba rigan nan sai Allah ce wa shahidu shahidun mai shaida ya shaida ashe karina ita ma tana ya zama shaida idan rigarsa ta yage ta gaba to ƙarya yake ita ta ita shi yanne ne ta ta je ta tunkuɗe shi ne idan rigarsa ta yage ta baya ƙarya take gudu yake tana jawo shi wannan ƙarya ta ba ƙarya ba ce wannan tarihi na annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya koyar da mu cewa Allah yana son adalci kuma adalci shine kashin bayan rayuwa idan an yi adalci za a ji daɗi idan ba a yi adalci ba za a samu matsala da ko da adalcin da ke yiwa ne ko wanda baya yiwa idan ta bayyana to lalle ana samun matsala adalci a tsakanin matanka adalci a tsakanin yayanka a dalilin yan uwan yusuf alaihi salatu wasalam sun lura an fi son sa akan su shi ɗaya samu sa'a sai kulla suka kulla wannan mulki saboda duk tarihin gaba ɗaya dogara ne daga me ga gano da suka yi cewa an fi son ɗan uwansu a kansu malamai suka ce wannan tarihi ya karantar da mu shi'umcin zunubi zunubi shi'umi ne akwai zumunta tsakanin zunubai in ka kuskura ka taka ɗaya to sai kayi na biyu kayi na uku kayi na hudu kayi na biyu a dalilin kawai hasada in wani su suna kashinsa don me babanku yake so saka da mu a dalilin wannan suka zauna suna kulle makin iri-iri har suna tunanin kisa suka zo zuwa jefawa rijiya suka rika hila iri-iri suka yi tsariya ba so ɗaya ba suka je suka yanka suka yanka akuya don su zuba jini suka ce kura ta cinye shi suka yi kukan ƙarya ya kurun in ji Allah kai ina ganin tsawon shekarun da aka yi ana neman Yusuf ba so ɗaya ba so biyu ba Allah kaɗai san sau nawa ne aka ce su je su dubo su dawo in suka dawo dole sai su samu wata ƙarya da su kai duk a dalilin me a dalilin zunubin su da saboda haka har da zunubi idan kai guda to zai ja maka kai kai zunubai iri iri da zan yi maganin cewa ƙarshen mutum ake la'akari da shi ba farko ba yana da kyau mu duba halin zulaika yadda ɗan ya sa musa'arta ta zo tana neman alfasha كما كان بينا وكيري كيري أنا رمضت عن نفسي فاستعثر ولئن لم يفعل ما آمر ليسجنن وليكون من الصاغرين لا بد يكبر كيرانا إن ما هكذا زامو هنا كنتش زامو كيش جنا ماذا أما بايو النوكة سيقا تفنى شوا أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقوله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم da Allah da wancan lokaci da wannan daidai suke a cikin labarin ta har wayo mun samu ƙarin wani karatu inna nafsa la'ammaratun bisu annaf rayuwa mai gwada ma zunubi ce idan Allah ya taimake ka sai ta zama lawama fala uqsimu bin nafsin lawwama an nafsin lawwama wacce take zargin ka kullum in kai laifi sai ta dawo tana gwada maka kai laifi wannan nadamar da kake yi ita ce tuba a gurin Allah sannan akwai an nafsin mutma'inna ya ayyata an nafsin mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati an nafsin mutma'inna ita ce wacce kullum gwada maka take kan umarnin Allah cikin darussan wannan sura akwai abin da malamai ke ce ma a haƙƙu dararai wa ahwalu shirrai zunubi duk da yake kowane zunubi zunubi ne amma wani ya ci wani girma lokacin da 'yan uwan yusuf suka fara tunanin kisar, wani su ce la taqtulu yusuf wa alqu fi ghayabatil jubbi yantaqiqu ba'd as-sayyarat in kuntum sahihin da mai cewa a kashe shi da mai cewa a jefa shi rijiya wanne ta sauci A shi kaga ba ɗaya bane to ko a sata wata sata ta ce wata hatsari misali ka saci abin matarka ko abin ɗanka bai ɗaya ka saci na maƙocinka ko suna ɗai to ka yi sata gidan maƙocinka misali ai shi ko ka haɗa shi da yi zane da matarsa wanda ya fi girman hatsari da zunubi sai ka zunubi mataki mataki ne kuma a kullum idan ka bari idan ƙasashe ɗaya ya samu sa'ar ka to gaba ya da promotion zai rinka maka malamai suka ce wannan tarihin annabi yusuf ya karantar da mu cewa mutum ɗan girma bai tozarta ‘yan uwansa bai buzanta su mun ga muku lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya samu kansa a gaban ‘yan uwansa ga mahaifinsa abin da ya ce menene rabbi kada ake ne min almulk kafin wannan ayar ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا يوه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم الله يتمكني bai fidda ni da kurkuku bai shi daga rijiya ba sai ya ce rijiya yan wansa za su muzanta a ashe mutumin kirki bai muzanta dan uwansa daga cikin darussan wannan sura akwai cewa idan imani ya shiga zuciyarka ka zama kana yin abu don Allah to Allah ta'ala shi zai kubutar da kai a duhalin da ka shiga Allah ta'ala ce wa laqad hammat bihi وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أي قراءة إنه من عبادنا المخلصين أركككم باي متانين كيركي da sun fada cikin jarabawa Allah da kansa ne zai tsamo su ya fitar da su ya musu hanya ya musu mafita naka kullum ka zama mai tsoron Allah shi yasa ƙarshen surar annabi yusuf yake cewa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin daga cikin wannan darussan wannan sura dan adam yana iya gamuwa da kyau kyau na zahiri ko kyau na baɗini amma fa kyau na zahiri a kullum cuta masa yake amma kyau na baɗini amfaninsa yake kyau na zahiri shine kyan halitta kana da manyan ido farare tana da a takaice kyakkyawar halitta tana jawo hankalin mutane zuwa gare ka sai ta ja ka ta kaukara cikin fitina kyawun annabi yusuf akwai inda ya amfane shi ba da zata akwai inda ya amfane shi a tsawon tarihin cuta masa ne amma kyawun ganinsa sa ya amfane shi ko bai amfane shi kyawun yusuf shi ya jawo masa fitinan zulaiha shi ya jawo masa fitinan mata shi ya jawo masa zama gidan yari amma kyawun halinsa shi ya jawo a zo a yi fatawa a gurinsa kyawun halinsa shi ya jawo a bawa sarki labarinsa kyawun halinsa shi ya jawo a yi masa mini a shekar ka damu da aljamalu zahiri kullum ka damu da aljamal albafi yi kokari ka gyara halinka ka gyara ɗabi'unka wannan a kullum shi zai amfane ka amma ba kai ta tarayniya da kyawun fuskarka da kyawun jikinka ba ce wadda Allah ta'ala yi wa ka najzi al-muhsinin inna naraka min al-muhsinin indahu min Ibanin al duk a tsawon tarihin annabi Yusuf ba mu ga inda Allah ya ce shi dan annabawa ne da mun faɗi cewa duk duniya ba wanda ya kai nasaba annabi Yusuf shine al-karim ibn al-karim amma akwai inda cikin qur'ani aka yabe shi da zaman sa dan dan annabi da me aka yabe shi da zama na kwarai saboda ka kada ka dogara ga darajar gidanku kada ka dogara ga kai dan malam ne kai dan liman ne kai dan sarauta ne kai dan gwamna ne ko dan wa kake yi kokari ka zama wani abu ba wai ka zama wani ba ina dan annabi nuhu yake yana huta ashe alaka ita kadai ta jini inda tana isa to da dan annabin Allah ba zai shiga wuta ba amma Allah ta'ala ce wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin lokacin da annabi Nuhu ya dage yana roƙon Allah yace yace yace innahu min ahli Allah yace innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih shi ba dan kware bane ba wai biologically ba danka bane kai ka haife shi amma tunda bai bi tafarkin ka ba ba shi ba tsira ba shi ba aljanna daga cikin darussan wannan sura mun lura cewa mumini ya fi zaɓin wahalar duniya a kanta lahira ina muka ɗauki wannan cikin karatun rabbi sijinu a habbu ilayya mimma yad'unani ilayhi na fi son wahalar duniya da in saba ma Allah wannan ya zama kullum shi shine ma'auninka ya za a yi mu shiga cikin yarda Allah ko da ko abin da zai zan ko da ko halin da zan shiga ciki akwai wahala ya zama tilas ka faɗi bayani kai gaskiya ko kai ƙarya in kai ƙarya ka saba ma Allah in ka faɗi gaskiya za ka shiga wahala ya haƙuri ka faɗi gaskiya ko me suke ja maka ko me komi komi in za ka faɗi faɗi gaskiya me suka ja maka ka biya in ji masu iya magana tarihin annabi yusuf ya karantar da mu cewa mumini a kullum ga Allah yake yake mai da kayansa ga Allah yake mai da lamarinsa lokacin da fitinan zulaiha da fitinan mata ta bai annabi yusuf alaihi salatu wasalam me yayi cewa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin ubangiji gare ka dai na dogara kai yake yi min maganin wannan in baka min maganin ta ba to babu shakka zan shiga cikin fitina daga cikin darussan wannan sura babu laifi a yi kamun kafa idan ta kama babu laifi ka je wurin wani malami ya baka taskiya in kana neman aiki ko kana neman a ɗauke ka karatu babu laifi ka je wurin wani mai matsayi ya yi maka hanya a baka abin da ka cancance shi ka karɓi wata kwangila ko ka karɓi ta karatu ko ta aiki ko a yi maka hanyar samun wani abu mai amfaninka ina muka samu wannan uzkurni inda rabbi yusuf alaihi salatu wassalam da ya gano wannan zai bar gidan yari ba da daɗewa ba sai ce in ka je ka ba da labarin ya wurin mai gidanka kamun kafa da kuma kamun kafa ba ashe babu da shi kai kamun kafa amma wanda aka yi kamun kafa da shi haramun ne ya kafi jinga sannan idan kai kamun kafa ba a yi ba kai ko ba daidai ne ka zo kana surufai ko kana izgili kana wata magana da yusuf alaihi salatu wassalam ya ce masa ukurni inda rabbi in ka je wurin mai gidanka ka faɗe ya faɗe shi ya faɗe shi ba amma lokacin da bukatar ta kama aka zo me ce ya yi maka wani ya ga laifinsa ya yi maka wata magana da yi ba ƙyaro shi saboda in ka yi kamun ƙafa kace a baka not ba a baka ba karka da idan ka ce wani ka sa baki don ka zai ce ba ni iya ina tsaron mutunci da karka ga laifin sa a cikin wannan sura har yau cikin wannan magana ita kanta da muke yi yana da kyau malami kada ya sanya kwaɗayi a abin da yake karantarwa in za ka karantar da mutane ka karantar da su don Allah kar ka yi tunanin kai a cikin almajirai na wani zai zama abu kaza daga nan sai min kaza a yanzu ina da almajirai iri kaza amma sun yi min kaza kada ka sa wannan a rayuwarka annabi yusuf alaihi salatu wassalam zaman ta kurkuku ba abin da ke tsakaninsu da fursunoni sai kyautatawa kuma da suka zo suka yi mafarki shi ya fassara musu shi ya wannan bushara da ta zai fita amma da ya fita bai saka masa kasa ma tunawa waye da shi shekara da shekaru bai ma taɓa tuna an yi wani yusuf a gidan yari sai lokacin da bukatar ta kama saboda haka kullum idan kana malami ka zama kamar iccen mangoro duwatsu za a rinka kaɗin ka da su kai ko nunannun ƴaƴa za ka rinka jefo ma mutane ana zargin ka ana zagin ka ana jifar ka ana tuhumar ka ana ganin illar ka in ka canza sabuwar riga sai a fara tunanin hanya ba wuri ka ya ji ko ya je ya je fada in ka canza mota a laifinka amma kar ka damu kullum ka karantar da mutane alkhairi kada ka damu da abin da suke yi a cikin darussan wannan sura akwai cewa babu laifi idan ka ga zargi zai hau kan kakatun kuɗi lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi gudu bai ya tsira da mutuncinsa suna isowa bakin kofa wa alfa ya sayi da halin ba qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim qal hiya rawad siyan sai kare ka to haka babu laifi ka je kotu ka kare kanka irin taka kuma babu laifi ka dauki lauya wanda yake ka sanin hanyar da za a karbo maka haƙƙinka bari in ba misali lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi dabara yasa aka sanya mudu a cikin kayan dan uwansa da Allah ya kunna inda sun dauki lauya za su yi wini ce ko ba za su yi ba za su yi wini saboda kanida ce kawai babu shaida don an ga kaya su da kasa ina ce ni ba ne na saka zan yi free so da ka babu laifi ka ɗauki lauya wanda zai kare baka haƙƙinka shi kuma lauya a kullum wajibi ne ya zama gaskiya yake kariya ba tsariya ba abinda Allah shi ne wanda ya san kan shari'a ya san haƙoƙin mutane zaka in kana da haƙƙi sai ka zo ka same shi kai masa bayani ga abin da ya faru ga abin da ya faru shi kuma zai je kotu ya bi ta hanyoyi waɗanda shari'a sai tanadi ya kwato maka haƙƙin kai kuma sai ka biya shi wannan a tsarin shari'a musulunci ana sa wakala wakilci halas ne ka wakilta wani ya je ya bi ma haƙƙinka kuma ka yi jin gadi shi cewa in ka samu haƙƙin zan ba ka kaza a sai ai wani mun faɗi cewa a cikin tarihin annabi yusuf alaihi salatu wasalam mun ga albarkacin abota bahaushe yana cewa sabo da maza jari kullum da in kana sabo da mutane kana kyautar su wata rana zai wani amfane ka kuga annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan shekaru tari amma wanda ya fassara ma farki ya zo ya amfane shi ya nuna ma shi har an samu ya zama dalilin ɗaukakarsa a lokacin da ya fito ko kuma lokacin da aka aika kiransa cewa ya bani fita saboda bi saboda yana so a tabbatar da barantarsa kenan a kullum yi ƙoƙari ka wanki kanka daga tuhumci tuhumce mutane lokacin da aka ce masa innaka al-yawma ladaina makinun amin qala ali ala khaza'in al-ardi inni hafizun Ali. yace to in dai zaka bani mukami ne to ka bani na bangaren tattalin arziki saboda ina da qualification kenan duk lokacin da za a naɗa mukami wajibi ne a yi la'akari da wanda ya cancanta ba kawai a yi la'akari da ɗan fati ba ba a yi la'akari da wanda ya wahala da jam'iyya ba ba a yi la'akari da wanda ake da zumunta ko kusanci da shi ba ba ka yi la'akari da wanda kai kake kaunarsa kake so sa a ransa ba wanda irin su al'umma take bukata a wannan mukamin da zaka sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iya ya kawo hadisi cewa duk mutumin da ya ɗauki mukami na al'umma ya damƙa ma wani wanda bai cancanta ba ko kuma wanda akwai wanda ya fi cancanta saboda kawai dangantaka ko kusanci ko ƙauna to ya ci amanar Allah da manzon Allah da al'umman manzo shi abin babba ne ka duk wanda zai naɗa mukami to ya naɗa wanda ya cancanta wanda al'umma take bukata amma a yau sai kaga saboda siyasa an ɗauko wanda wato bai san hawa ba bai san sauka ba cikin sha'anin mulki an sanya shi wani ma ya sani amma a kai shi ba inda ya sani ba saboda ba na ake bukatarsa ba misali likita ne ga fa ma'aikatan lafiya amma sai a kai shi lokal government don me don ana so ya tara kuɗi misali na ana iya ba shi bukami amma ta ɓangaren lafiya ya fi cancanta lecturer na jami'a misali sai a duba ɓangaren ilimi ko ɓangaren tattalin arziki idan tattalin arziki ya karanta ko ɓangaren duk abin da dai misali shi a kwarewarsa a duba a ajiye shi ne a'a ba za a yi wannan ba ya ɗauko wanda ake so a aza inda ake so to wannan amana ce kuma dole ne masu mulki su yi la'akari da wannan da cikin darussan wannan sura mun ga irin matsayi da martaba da darajar da ilimin fassara mafarki yake da ita a cikin wannan sura akwai mafarkai guda hudu da aka fassara akwai mafarkin yusuf yana yaro akwai mafarkin fursunoni guda biyu akwai mafarkin sarki kuma kowanne an fassara shi daidai bisa ga ka'ida a da malami yakan yi daraja ya yi martaba idan ya fassara mafarki a zamanin sarki mahadi ya taɓa yin mafarkin fuskarsa ta yi baki irin an kawaye gari sai hankalinsa ya tashi ya ta aika malamai ba wanda ya san fasara ana cikin haka ransa ya ɓaci bai san fasara mafarkin ba sai malam ibrahim al-kirmani ya shigo ya ce a ah, ai ga ma wanda zai fassara mana mafarki ce gafarta malam wallahi mafarki ne mai kasan ya tayi min da hankali ya ce mi ya ce na yi mafarkin kamar an shaho wani bakin tanki ga fuskata sai ce a ah, kana da mata mai ciki ya ce eh, ya ce za ta yi ya mace don Allah ta'ala ya ce wa idza bushira adun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir balarabe in aka masa bishara matarsa ta yi mace ta sai ta yi baki wannan maganar ba kaɗan ta faranta ba ba hadirai sai ɗauko dirhami dubu ya bashi bayan sati guda sai an ka ce an hayo gidan sarki ibrahim al-kirmani yazo sai me aka samu aka ce da mace ce ina ina ran kai dade mafarki na ya tabbata yace yace a sashi bashi dinari dubu to wani lokaci yadda kake daukar mafarki ba haka yake ba za ka ga mugun abu amma abin kwarai ne ko ka ga abin kwarai amma mugu ne ko ba haka ba abdulmalik ibn marwan shi ma ya mafarkin da ya taɓa tayar masa da hankali wai ya zo daidai mihrabin manzon Allah inda manzon Allah ka tsaya waye sallah ya yi tsari har su hudu akwai tashi hankali ko babu akwai tashi hankali to shi bai da matsala a lokacin domin babban mafassari mafarki na tarihi Muhammad ibn Sirin zamanin sa yake sai ya aika ka kira shi ce gafarta mala wallahi akwai matsala ya ce min ya ce an yi banna ya ce min ya ce na yi mafarkin na yi fitsari har su hudu rin bimbarin manzon Allah mihrabi inda manzon Allah ka sallah sai ce to in mafarkin ka ya gaske ƴaƴa hudu za ka haifa waɗanda za su zama khalifofin manzo Allah haka ko an kai kun ga da Walid da Sulaiman da Hisham da Yazid duk sarkin musulmi ne kuma dukkan su ƴaƴan Abdul Malik ibn Marwan ne sarkin musulmi saraka ba wai yadda kake ganin mafarki a zahirin su ko shi haka bane a wani lokaci aka fi yadda kake zato ne haka shi zata yake ya kafa wata banna wacce ba ta da magani to ashe ba haka bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarkin mumini gaskiya ne kuma yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta saboda haka idan mumini mafarki ana so a fassara amma fa ya zama to an kai shi fassara ga wanda ya san kan fassara mafarki wanda kuma ke jin tsoron Allah wanda ba zai son zuciya wurin fassara ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'ya ala rijli qa'ir fa idza ubbirat waqa mafarki idan kai shi yana kan kafar tsuntsu yana reto da an fassara zai faru yadda aka fassara shaka zai faru to da yawa abu yana ɗaukar fuska biyu fuska ta kware da mugunya idan ka je wurin mugun mutum sai ya maka mugunyar fassara sannan lokacin da za ka faɗa kai ma ka faɗi da lafazi mai kyau ta yadda za a amfani da wannan lafazin naka a baka amsa cewar da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi ij'alni ala khaza'in al-ardi ya nuna mutum na iya yabon kansa in ya zama dole ko zan akwai lalura saboda ya ce inni hafizun alim babu laifi kai dukan ka musamman ma ka ce a baka matsayi ka faɗi qualifications naka amma da sharaɗin ka zan baka san wanda ya fi ka iya rika wannan matsayin kuma ka tabbatar da don Allah za ka rika shi don al'umma sannan ka tabbata ba za ka yi zalunci a wannan matsayin ba a cikin wannan sura shin nawa kuka samu fa'idodi ko ta tafiya ko kai nawa talatin da biyar kawai ai na tsammani an kai kai kai da takwas kai wa kai arba'in a kai ka kai arba'in kila ka wuce ko arba'in da takwas masha Allah wannan daki daki da yake akwai maganganun da shiga cikin jura suke yau mu je zuwa eh tunda mahaukaci ya haukura ka ce ba mu mai tsayawa daga cikin darussan wannan sura babu laifi gwamnati ta sai abubuwan da ke hannun jama'a idan ya kasance barin su ga hannun jama'a suna isa su yi almubazzaranci sannan ta sake sai don jama'a su lokacin da bukata ta kama da haka idan aka lura abinci ya wata wannan shekara babu laifi gwamnati ta zo ta sai shi hannayen mutane da tsada ta taskace shi ta adana shi tun idan kaka ta eh, idan rani ya yi bukata ta kama sai ta sake fitar da shi da farashi mai rahusa ta sayar dan mutane wannan suke siyasar da annabi yusuf alaihi salatu ya yi a shekaru bakwai na farko na ni'ima sannan daga bisani shekaru bakwai na wahala suka zo sai rinka fitar da abincin nan sai zan hillu ba'i in ka zo da yaman kayan raƙumi guda za a baka in ka zo da afirka da nisan afirka raƙumi guda za a baka in ka zo da madayana raƙumi guda za duk inda ka zo raƙumi guda za a baka ka koma in kunci ne ka sake dawowa wannan shi yasa suka ce ya abana ma narzi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'if dhalika kayrun yasir kenan tara abinci a adana don bukata gaba bai nuna babu tawakkali ba da haka mazhabin abu zabil gifari radiyallahu an cewa duk abin da ka ci ka yi kyauta da saura ka yi sadaka gobe ka nema ga Allah wannan ba tilas bane wannan shi ne zuhudun na hakika ne amma ba dole bane annabi sallallahu alaihi ya tara abinci shekara guda a gidansa wani lokaci tare da bai saba yin haka amma don ya gwada mana halas ne kai haka haka babu laifi idan ka samu bonus ko ka samu ariyar na albashi ko ta faɗi ga sassa kai wata ikon gila al'amari ya samu ko aka yi noma abin ya wadata babu laifi ka taskace wani abinci don iyalanka babu laifi ka sai wani abu na jin daɗi ko na ni'ima ka adana don gaba da sauransu babu laifi a yi wannan wanda ya nuna babu laifi a yi asusu mutum na iya asusu ya tara kuɗinsa yaro ɗan makaranta ana ba shi kuɗin tara sai ya rinka ajiye rabin abin da ake bashi yana cin rabi lokacin da za su taru sallah idan ya fito sai ga ya sai wani madubi mai shawo da wani agogo ko ba haka yana kuri da yan uwansa wanda ba a saya musu haka kai ma babba babu laifi kai adashi ka sai mota babu laifi kai adashi ka sai kayan aiki idan mai sana'a kake makeri misali ya tara kuɗi ya sai kayan aiki na zamani marini ko eh, abin nan ayon benda ya tara kuɗi ya sai injin sannan babu laifi a ko operative mu tara kuɗi mu duka a wannan wata mu sai ma wannan wannan wata mu sai ma wannan wannan wata mu sai ma wannan a ma'aikata mu talatin mu haɗu kowa zai ba da dubu uku ga wata sai a yi ƙuri'a wanda bai ya samu sai ɗauki dubu tis'in ɗin da sai je sai babu ko kuma sai an so babur da sai a bashi cikin wata talatin mu talatin kowa ya samu babur kuma da dubu uku babu laifi a yi wannan amma ku ya tara da kowa uwayen adashi eh, ku ya tara da su domin akwai hatsari ga al'amari daga cikin darussan wannan sura malamai suka ce babu laifi ka muna na zato ga mutum idan akwai dalili in muka lura yan uwan annabi yusuf alaihi salatu wasalam da suka dawo karo na farko suka ce waje uwa bawa isha sha'an yabkun ko ni annabi annabi ya kuma ce musu bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jami' wallahu almusta'anu ala ma tasifun hasashensa gaskiya ne domin karya suke yi amma a karo na biyu da suka dawo ga shi da daman babu yusuf sannan babu binyamin sannan babu Yahuza, suka zo suka ce ya abana inna bi nakasara wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin hatta kafa hujja kafa shaidu was'al al qaryata allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil asallahu an ya'tini bihim jami'an ana ya muna na musu zato alhalin suna da gaskiya amma me yasa ya muna na musu zato saboda a karon farko su suka fara sharri don haka yi kokari ka zan mai gaskiya wata rana ko kama ta kai wata guntun ƙarya ba za a gane ba amma idan ka zan makaryaci da gaskiya ka kirkire sai sai wani ne wallahi ƙarya yake wallahi ni wani sai mu kai Allah guda na yadda amma duk abin da ya faɗi bane saboda ni saboda ya saba da ƙarya alhali a yanzu da gaskiya yake wani mutum ne cikin dare aka kawai fito ya kwara kuwa wayo kura jama'a kura ku taimake ni kura mutane suka yi cire suka rumu aka fito sai a gaba kuma sai ya da dariya wai ya yaudare su dan bayan an daɗe wata rana ya saki kira wayo zaki wallahi zaki jama'a zaki mutane suka fito sai ya ga dariya ranar sai yan fashi suka biyo shi yayo sana'a yayo kasuwanci ya tara kaya cikin gida sai suka dira suka faɗa nan sai rika kuwa don Allah ku taimake ni wallahi ga barayin suke zai ku kyale makare shi suka kashe shi suka kwashe kuɗin sai da safe aka isku gawa sai a ce la ila a ce wani da gaske ne amma wa ya dawo ya dawo sadaka yi kokari ka zanna kwarai kullum za a kyautata maka zato amma in ka zan mugu mutane za su muna maka zato kun ba su da laifi a wurin Allah malamai suka ce a cikin suratu yusuf mun karanci wato yana da kyau kai nesa da mugun lokacin da annabi yaqub alaihi salatu wassalam zai tura 'ya'yansa karo na biyu a masar ce masu yayi la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min ababin mutafarriqa وما يغنيكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون yace ina jin tsoron ganin ku haka game ya ja muku tsotsayi ya ja muku baki don haka ku rarraba a shekenan duk abin da zai ja maka matsala to shari'a tana so kai da kanka kai kokari ka kauce masa shi yasa hadisi ya zo cewa ku nisanci mawaka uttuham duk inda in ka jefa kafarka za a tuhumce ka karkace yanzu misali liman daga cikin limaman masallatan juma'a na sakkwato sai ya ce kawai yana ta ya gani mai ake yi ma limaki bayan sannan sha'i sai ya tuka mota sai ya zagaya ko ina ya gani ya fito gobe mai za a faɗi cikin gani? wallahi mun gani ban ma ma wani ma ce zai wani shi da bace da gani cikin mota da gangan wani sai ya ƙara maka sharri saboda haka ka nisanci wuraren tuhuma da kanka malamai suka ce wannan sura ta karantar da mu kana iya yin hila domin ka cimma haƙƙinka ko kai abu wanda shari'a ta san shi ta yarda da shi dabara kamar da annabi yusuf ya yi dabaru iri iri da yan uwansa har ya kwace har ya sa aka zo da dan uwansa ya saki dabara ya kwace dan uwan nasa sannan daga bisani ya bayyana kansa a matsayin cewa shine yusuf <clears throat> abinda ba a yarda kai ba shine kai mutum dabara wanda zaka cuce shi kai mutum dabara wanda zaka ci haƙƙinsa ko ka ci zalunsa to amma malamai suka ce idan zaka yi kai amfani da maharif kar ka yi ƙarya baro-baro kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita yaki zai na gabas sai ya nuna rai sai za mu hita nan sai ya hita nan ɗin sai ya zagaya sai ka ce maharif fil maharif manduhatun anil kadhib shi yasa yusuf da aka ce mashi fa kun ahadana makana sai ce ma'azallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda yace Allah shi tsare mu mu kan ba mu dika kowa sai wanda mun ka isku kayan more shi bai ce sai wanda ya sata bai sai bai sata da yake illa man sara ba la ta lam yasrika ba wanda ya sata sannan a kullum za ka sheda shaida ana son kai shaida da abin da ka sani wa ma shahidna illa bima alimna bai halatta kai shaida da abin da ka sani wannan ita ce ce shaida zur kun san shaida mallan zur ko ya eh, shaida mallan zur ba ta da kyau cikin wannan tarihi mun gano cewa babu inda jita-jita ke saurin yaduwa kamar tsakanin mata wa kala nisotun fil madinati imra'atul aziz tarawidu fataha an nafsi zaka ai hattara da jefa magana kankanin mata a makarantar mata a wurin buki a kasuwan mata duk inda mata ke haduwa da ka jefa yan magana to yanzu yanzu nan tana gane a cikin wadan sura mun karanci cewa ashaddun nasi bala'an al'ambiya jarabawa ba ta nuna Allah bai sulka ba annabi yaqub alaihi salatu wassalam shekara ashirin da biyu na cikin bakin ciki da damuwa da sun na bai tare da ɗansa alhalin shi babban masoyin Allah ne ba ka annabawa Allah yana jarabta su waliyai Allah yana jarabta su salihai Allah yana jarabta su mummunai Allah yana jarabta su ba kar ka ɗauka idan Allah ya jarabce ka bai baya su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aka haife shi maraya ne ubansa ya cika tun ba haife shi yana ɗan shekara shida uwa ta ce ba duniya garin ana nan shekara biyu kakansa shi ma ya ta tafiya ya bashi ya zo ya girma ya yi aure yana cikin tsakiyar jin daɗin iyalinsa da bukatar ta, Allah ya karɓe ta baffansa wanda yake kariyarsa daga mushrikai shi ma Allah ya ɗauke shi bakin ciki bakin ciki iri iri a tarihin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka ɗauka wai idan ka ji bakin ciki wai Allah ba ya so arne shi ke tare oh god why me Allah duk duniya ba ga wanda na tsara amma sai ni wannan wannan bugun abu ne musulmi ba san shi da raki da kaddarorin Allah daga cikin darussan wannan sura akwai cewa duk lokacin da kaga kunci matsuwa ta kai matsuwa to sauki ya riga ya taho shi na lashe inna ma'al usri yusra mun ga dai yadda bakin ciki ya kai matuƙa ga annabi yaqub har sai da yake ma ya makaci wal faraju kare kafin mu ci gaba da darussa duk da na ga lokaci yana ya kare saura kaɗan lokaci ma ya riga ya kare akwai darussa da dama a gaba amma bari in muku tambaya yaushe ne yan uwan yusuf suka fara nadama yaushe ne suka fara dana sanin abin da suka yi Eh? akwai wata aya wadda ke nuna sun yi nadama ita ce karin farko da suka fara nadama a abin da suka yi lalle ko wanda ya faɗe sanin in yayi daidai zan bashi yau ma zai bi ni gida ya amsa aha bismillah na wa alaikum salam a ah, na yi magana ta kare ai dama dole ne su da na sani wannan lokacin lokacin da suka ce ko kun tun lokacin da kuka yi kaza kuka yi ai lokacin dole ne ma su yi na dama na lokacin da suke sa ba su binyamin a oh, a oh. eh suka ce me me suka yi baka ba da amsa ba na kwata mana shi mana ya ba da amsa ku ɗauko mana shi kuna ganin kamar zai ba da amsa daidai نعم ayar za ka kame wadda ta nuna sun fara rayin da na sani to na ƙarshe da zamu ba dama don lokaci ya riga ya ƙure na inna lahu aban shaykhan kabiran sun kusa da dama dai amma ba su yi ba tukuna na'am بدي كوباني غليا في بفو الخير فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف كم من تعب كم من تعب هذا دقا نسو فارا لداوة وانا شيري فرقون توبا مرحلة مرحلة ليه هل سوك ذوك أنشي لقد أعطى الله لقد أعطى الله علينا وإن كنا لخاطئين qala la tasriba alaikum al-yawm yassiru Allahu lakum wa huwa arhamur zaka in ka samu iko to ka ka sauƙaƙa ma mutane idan Allah ya baka nasara to ka sassauta ka yi hakuri annabi yusuf alaihi ya yi daidai abinda da annabi muhammad sallallahu alaihi ya yi lokacin da aka yi fatu makka ai ya hakuri mu riga mun ci lokacin mu ne ko ba ba ya rage illa mai addu'a ah, kuma akwai sauran darussa da ba mu samu faɗa ba amma sai mu rasu da abin da Allah ya ba iko aka faɗa waɗanda suka rubuta su fito mana da abin da aka rubuta din sai mu gani gobe kan zamu shiga suratul ra'di idan Allah ya sa muna da tsawon rayuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به لنا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين